Come on. Barka da warhaka ‘yan uwa matasa barka da sake kasance da ku a cikin shirin kuna labarin matasa tsarin sashen Hausa gidan studio Kalangu daga nan ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora Tarakkiya remi <laughs> Kiki muna lahiya ya gari. Alhamdulillah Gora lahiya ta kalau ‘yan uwa na matasa ina muku sallama Gora me ke labari yau. To Kiki a yau zamu fara ne da daga gaya jihar Doso inda matasa ke ta shirye-shiryen aikin noma a yayin da damina ke kwararowa. Sai kuma mun koma jihar Agadez inda ɗalibai da iyayensu ke shirye-shiryen koma karatu duk da sun nuna damuwarsu akan kulawa da ka'idodin kariya na cutar COVID-19. A cikin filin na wasannin motsa jiki kuma sam zanta akan gasar Europe na wasan kwallon bidiyo ta yanar gizo. Gora kamar yadda na faɗa a garin Gaya jihar Doso noma ne ya kasance aiki wanda mafi yawan matasa ke gudanarwa a cikin damana. Haka ne fantastic da zarar ruwa ya fara sauka za ke ga suna gyaran gonakansu a yayin da wasu kuma har suka fara shifka. Mai ɗaukar rahoton mu Fadel Alu. Shinkafa, masara, dawa ko toshi su ne wasu daga cikin ire-iren da waɗannan matasa suke noma. An saka a lokaci ne na shuka ga wasu sannan kuma gyare-gyare ga wasu. isin tika farkin da hisa. Mun so mu noman wani wajen, wani wajen kuma muna gyaggyarawa. Noman bai kai ga wasu wuraren ba, saboda ruwa ne ba su zuwa yadda ya kamata. Shi yasa aikin ke nawa. Yawanci wajen shinkafa ne muke ba da ƙarfi. Akwai jama'ar da ke sanya shi a gonakan hatsi. Jama'ano gonakan gadon hini farai. Gonaki da dama ne ambaliyar ruwa ta tafi da su a baya. Fatan su wannan shekara shine na kare wannan damina cikin kwanciyar hankali. Goyo din furara. Aikin da ka shiga ciki kana sabon shiga ba za ka fahimta shi ba sai ka kusanci wa'anda suka san aikin kana dan zuwa kana kama musu ka ga yanda suke yi idan ka so mana haka za ka san yanda za ka yi muna dan kakamawa ana gwada muna ga yanda ake ga yanda ake duk da mai da hankali ga wasu ayyukan gona a lokacin damina waɗannan matasa za su gudanar da wasu ayyukan tattalin arziki ta wani bangaren kuma kiki tun da wannan shekara ta 2020 ta fara aka suka hana motuna yawo a kaf illahirin garuruwan jihar Tilberi amma banda garin Kwalo. Wannan kuma wani hukunci ne da kwamitin da ke kula da kariyar 'yan ƙasa ya yanke a yayin zaman taron da mambobinsa suka yi a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kuma gora wannan hanin kam ya shafi matasa sosai da ke wannan jihar har ma dai masu aiki da baburan. Wa'ansu daga cikinsu sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamarin bar mu saurare su. Kan rayuwar babura ta Cikin gyaran babura ne nake tafiyar da rayuwata yanzu an hana yawon babura wata hudu kenan da ba ma aikin komi bana iya aikin karfi ina da nakasa dalilin kenan na koma sai da shayi ina yan dabaru na amma harka ba ta yi. ba Da aka tsaye da zirga-zirgar motuna na yi watanni biyu da yan kwanaki da ba ma aiki a lokacin ne na samu wani aboki na ya bani a daidaita na yi kabu-kabu duka yan kwanakina na ina yi masa aiki ne abin da yana tafiya kaɗan-kaɗan. Gwara matasa da dama ke barin sha. jihar Maradi ko ta da Magaram su je garin Agadas domin neman halakkin su a cikin aikin kabkab. Haka ne kiki kamar yadda kika ce suna neman halakkin su kuma suna samun ɗan abin hannunsu kamar yadda wasu daga cikin su suka yi bayani a cikin wannan rahoton na abokin mu Yawancin lokaci sai bayan girbin albarkatun gona ne wa'annan matasa suke barin garuruwansu su zo Agades da gurin gudanar da wata sana'ar da ke ba su damar samun biyan 'yan bukatunsu sana'ar kabu-kabu aiki ne da yawancin wa'annan matasan ke yi. Wasu daga cikinsu sun ba mu bayani a kai. Cikin wannan sana'a ta kabu kabu da nake yi har na tura gida aka sayan mini gona. Ka gani yanzu in lokaci ya yi na koma gida sai in yi aikin gona. Lalle alhamdulillah wannan sana'a ta kabu kabu tana bada saboda ina da kani wanda na kawo shi na na biya mishi yana karatu in shi ya amfana ni ma na amfana moto wanga na wani. kenan da abin da zan samu na wani. Sabiu Rabe matashi ne dan asalin zandar dan shekaru 22 a cikin wannan sana'ar ne ya yi aure yau yana da ɗiya biyu kuma yana sa ran ya girka mazamninsa na dindindin a Agades tare da iyalinsa. Yau shekara biyu da nake wannan sana'a da na zo nan Agades wani bawan Allah ya sayi moto ya bani domin ya aikin kabu kabu ina ina ina aiki ina yin jikka uku jikka hudu sai yanzu ba mi jikka biyu ni sai in rike sora a jiyan nan da nake na ya arme ina da ɗiya biyu kuma yanzu na sayi moto na kaina wanda nake aiki da shi ina son maido iyalina na Agades. Yau wannan sana'a ta kabu-kabu ta zama wani aiki mai fa'ida ga wa'annan matasan da kuma kokowa da zaman kashe wando. Bayan kimanin wata biyu da barin karatu a dalilin yaduwar cutar COVID-19 a kasar mu, za koma karatu jibin Allah yarda wato litinin kenan daya ga watan Juwan na tsawon kwanaki 45 ko gora. Haka ne gora, sai dai kuma a jihar Agadez ɗalibai da ma iyayensu na kokawa akan dokokin kariya da cutar ta COVID da gwamnati ta aza akan makarantu. Mai ɗaukar rahoton mu Musa Mamman ya tinkaro su akan wannan zancen. Ganin halin da cutar coronavirus ta nuna abin ɗaukar hankali wajen ɗalibai shine mutunta sharuɗan da gwamnati ya gindaya a bayanin da Adam Ali Falmata ɗaliba a ajin Terminal D a makarantar CAS mai manga umara ta Agades. In kuka kalli wannan lamari na COVID babu wani shirye-shiryen da muke yi sai dai kawai mu bi ka'idodin kariya mu kuma ɗore ɗamaran mu ɗan tunda karatun da za a fara ba kamar na da ne ba sai dai kawai mu san yadda za mu tafiyar da karatun don mu samu mu amfana da kwanakin 45 biyar inda ya muna. Fiye da a ɗalibi dubu ishirin da biyu da jihar Agadas ta kumsa a cikin azuzuwan sagandari mutunta matakan da gwamnati ya gindaya aiwata su ba dimun ba ne a cewar Rafik Bubakar babban sakatarin reshen kungiyar USN ta Agades. A nan Agades muna da fiye da ɗalibai dubu ishirin da biyu. To yaya za a samar da hanyoyi don kowane ɗalibi ya samu takunkumi. Sannan kuma a cikin waɗansu makarantu babu famfunan ruwa. Wannan batu na wanke hannaye zai kasance da wahala. Sharuɗan komawa dukkan darussa ba su kammala ba a ganin Sani Iro, mamba na ƙungiyar uwayen yara na kwamitin kula da tafiyar makarantun boko. Ba cika ƙa'idojin komawa makaranta ba, amma duka da haka sun ce mu ɗauki matakai da kuma takunkumi ga ɗalibai, sannan iyaye ne za su saye shi. Akwai waɗanda ba su da hali, saboda akwai masu yara biyar zuwa goma. Domin fidda duk wani shakkun lalura, shugabannin ilmi ilmantarwa na agades sun shimfiɗa wani tsari domin kaucewa bazuwar allobar ta coronavirus a cikin makarantu da kuma tabbatar da kammalar shekarar a cikin wa'adi. Yanzu kuma sai filin namu na motsa jiki. Kasar Italiya ta lashe gasar game na kwallon kafa ko in ce gasar show video na kwallon kafa a ranar Lahadi da gabata akan na'urar yanar gizon da ake ce ma Pro Evolution Soccer. Kungiyoyi guda shida ne suka halarci wannan gasar. Haka ne gora wannan gasar wata dubara ce ta kungiyar UEFA domin ta samu ta karu da mabiyanta akan yanar gizo kamar yadda FIFA da Champions League duka suke da tasu gasara. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau. Za ku sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta akan layin Airtel.